أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Allah maɗaukakin sarki ya ce, Au, او yibin من sama'i, wannan au sai ta zama auce للتنوي wato domin ta nuna nau'i nau'i na misalai. In wancan misalin ka ji shi ka fahimce shi to ga kuma wani nau'i na misali, wanda za ka ji, wancan da wuta aka yi ko? To wannan kuma da kishiyar wuta za a yi, menene ruwa, don haka nau'i nau'i ne na misali. to Allah madaukin sarki ce au kasayibin minas sama'i au masalluhum kan matsarin nazil minas sama'i kamar ruwa ne waɗanda suke sauka daga sama misalin yanda yake mutum ne yake tafiya a cikin daji tsakiyar dare shi ma anan ya ɓace bai san gaba bai san baya ba sai hadari ya ruru ga duhun dare ga kuma duhun hadari irin hadarin nan wanda idan ya kama baka ganin ku da hannunka ko ku sai irin wannan hadarin ya ruru sai ruwa kawai suka bare irin ruwan nan masu tsananin zuba don haka ga ruwa ga sanyi kuma ga kadaici cikin daji kun ga wannan mutu yana cikin matsala ko to ana cikin haka kuma sai ga walƙiya sai a bugo ta walƙiya kamar za ta fiske kamar za ta fiske ganin shi sa'an nan sai ya ji cida idan ya ji cida sai wata tsawa wadda take ɗauke da wuta ita kuma sai ta ta bugo ya duba ta sai ga icci ya faɗi tsawa ta far mishi shi kuma gashi a cikin daji bai da wani maga'isa bai da wani taimako gashi ko bai imani da Allah ba balle ya roki Allah ya taimake shi ya halin wannan mutumin yake to haka halin munafiki yake a cikin duniya ko yaushe cikin bala'i yake za mu bi ayan daki-daki mu ƙara fa'idantuwa da abin da take nuna ba Allah madaukakin sarki ce au ka minas sama'i as-sayyib shine al-matar kamar ruwa ne waɗanda suke sauka minas sama'i daga sama fihi zulumatun wanda cikin ruwan akwai dufai zulmatun jam'u zulma jam'i ne na zulmatun ko duhu to cikin wannan ruwan akwai duhu ga duhun dare ga kuma duhun giragizai ga kuma duhun ruwan wara'adun sa'an nan akwai tsawa wa barkun ga walƙiya kuma ana bugawa kuma ga mutum a cikin daji tsaye shina malamai suka ce to idan baka fahimci kasuwar da ake ci ba to su malamai suna fahimtar misalai dama Allah ya ce la ya aqiluha illa alalimun sai kuma malamai suke fahimtar abin da misalin ke nufi to kai in baka fahimta ba to ga malamai za su fassara maka as-sayyib an ce ruwan sama ruwan sama ana nufin addinin musulunci wahayi yana saukowa ne na alkur'ani daga baitul izza ko fi sama'i duniya to ruwan sama su kuma daga sama suke cikin gidagizai don haka yanda wahayi ke sauka haka su ma ruwan sama sauka suke yi idan ruwan sama sun sauka rayar da ƙasa suke yi ko shi ma idan wahayi ya sauka rayar da zukata yake yi an gane wannan sai aka kamanta ruwan sama da addinin musulunci to waɗannan ruwan sun sauko ne daga sama kamar yadda shi ma addini ya sauko daga sama to cikin ruwan akwai abubuwa uku fihi zulumatun wa ra'adun wa barqun ruwan akwai dukkai ciki wa ra'adun sa'annan akwai tsawa ciki wa barqun kuma akwai walƙiya ciki to shi ma qur'ani akwai abu uku ciki zulumatun sune ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bar makan shi sani sai zan ba a haska ma ɗan adam ilimin sanin abin da ke cikin ayoyin ba sai su zama kamar matsayin duhu ga ɗan adam an fahimci wannan dama Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma'utitun minal ilimi illa ƙalila ba a ba ku komai daga ilimi ba face ɗan ƙalilan to kuma ayoyin nan masu duhu suna da alaƙa da munafukai domin munafukai ko yaushe ƙoƙarin suke su kutsa cikin waɗannan ayoyin su san ma'anar ayoyin domin su kawo tashin hankali a cikin al'umma ko su raba al'ummar musulmi ɗai ɗai ɗai fa amman lazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitina wa ibtiga ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah an fahimci wannan don haka akwai ayoyin da Allah madaukakin sarki bai bayyana da su ba wani zai ce to menene hikimar Allah ya ɓoye ma'anar wasu ayoyi ya bayyana ma'anar wasu wannan abu ne mai sauƙi amsar wannan jawabu zalika ala ƙarfin lisan abu ne mai sauƙi ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka ya kawo ka cikin duniya ko a cikin duniyar da kake rayuwa akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba sa'annan ga ka halitta mai matuƙar bugun gaba da ilimi cikin halittun Allah babu halittar da ke bugun gaba da ilimi kamar ɗan adam ko to Allah maɗaukakin sarki na so ya nuna maka cewa ba komai da komai kake da ilimin shi ba ko ba komai da komai kake da sulɗa kake da dama ta sani ba akwai abin da duk yanda yi ƙoƙarin sani ba za ka san shi ba ilimi ga baki ɗaya yana komawa ne ina yana komawa zuwa ga Allah to bisa ga wannan ka'idar sai aka kawo maka wani abu cikin Qur'ani mai faɗakar da kai sai ka karanta alif lam mim to menene ma'anar shi kuma baka sani ba tun nan ka fara sanin cewa ba a halice ka don ka san komai ba akwai abin da zaka iya sani akwai wanda ba ka iya sani ba a bisa haka ne zai zama raddi ga munafukai da yahudu da suke cewa lalle sai sun san Allah sani na hili da hili ko sai sun ga Allah sannan suke imani da shi cewa to ai ba Allah ɗaya ba ku gani ba akwai abubuwan da ba ku gani ba kun imani da su don me kuka yi imani da su ko ba ku gansu ba yahudawa alal haƙiƙa kun yi imani da akwai atom akwai ɗaya daga cikin ku wanda ya ga atom kun yi imani da akwai force of gravity akwai wanda ya ga force of gravity cikin ku kun yi imani akwai electric force of attraction akwai wanda ya taba ganin force da idan shi akwai magnetic field ko magnetic force of attraction kun taba ganin shi da idon ku eh ba ku taba ganin shi ba akwai electromagnetic field kun taba ganin shi to da ka rushe waɗannan force ɗin guda hudu ka rushe quantum physics ka rushe kimiyyar duniya ga baki ɗaya ashe kimiyyar duniya ta ginu ne ga abin da dan adam bai gani ba duka wani calculation da za ka yi bisa ga waɗannan forces za ka yi su ko ba wanda ya gani su ku yi imani da akwai universe har kuke kokari ku yi shape of universe wasu suna haɗin open universe wasu suna haɗin closed universe ga theories nan kuna ta yi waɗanda theories big bang big, big freeze big menene ga sunan kuna ta yi to universe ɗin kun taɓa ganin yadda shape of universe ɗin yake akwai mutum guda da ya taɓa ganin universe amma har kun yi calculator kun gano diameter of the universe ko ba ku taɓa ganin ta ba kai barga da aje nesa ma akwai wanda ya taɓa ganin jupiter akwai wanda ya taɓa ganin venus cikin planet din ganin nan planet na solar system akwai wanda ko ganin su ba a yi ba calculation ne da lissafi na ɗan adam ya nuna akwai su to idan calculation da lissafi na tabbatar da samuwar abu kuma a gano akwai shi me yasa calculation ɗanku da lissafin ku ba za ku aje shi ku azashi ya nuna muku cewa akwai Allah ba me yasa ba za ku dubi sama ku yi calculation ba ku dubi ƙasa ku dubi rana ku dubi wata ku dubi halittu ku yi lissafi ku gane cewa Allah ya halicce su kuma shi ya kamata a bauta mishi ba yanda kuke calculation ku gano abubuwa to haka ma idan kuka tsaya kuka yi adalci kuka yi calculation za ku sa addinin musulunci gaskiya ne atom bisa gare shi aka gina dukkanin chemistry idan ka ɗauki atom an yi amfani da su cathode ne su giga mula mine menene aka yi ta aune-aune aka yi bombardment menene daga ƙarshe aka ce akwai electron ciki akwai neutron akwai proton akwai menene wallahi ba wanda ya taba gani ba wanda ya taba ganin atom amma we believe in the existence of atom ko to don mi ba za mu yi believing in the existence of God ba wannan ba wani abu ba bane face tsabar hasara ga addinin musulunci to Allah madaukakin sarki yayi haka ne ya kawo ayoyin da baka iya fassara su komai iliminka ya zuba su a cikin Ƙur'ani domin ya nuna maka kai da adam ba kowa kake ba a fage ilimi Ƙalilan ka sani wa allama adamal asma'a kullaha sunayen nan da Allah ya sanar da annabi Adam su kadai ne dan Adam ya sani har yau cikin abin da dan annabi Adam ya sani cikin shi ne yake ta yi ai kai mamaki to annabi Adam ya san kwamfuta eh ya faɗa wa mala'iku kwamfuta ko muna da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na taɓa karanta shi a hadisin da annabi ke faɗin kwamfuta annabi zai faɗi ya ce zamani zai zo da za a koma har da ta koma cikin kwamfuta na karanta wannan hadisin nan wallahi Na haka duk abin da ka ga an kirkiro yana cikin ilimin Allah kuma annabi Adam ya faɗe shi in dai bisa wannan ƙasar wannan abin yake abin da ma ba a yi ba an halicce shi an gabato shi ga annabi Adam ya faɗa ma mala'iku sunayen waɗannan abubuwan gabaki ɗaya قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mala'iku suka ce ilimi ga Allah yake to kai dan adam dan me ba za ka mayar da ilimi ga Allah ba to fihi zulumatun kenan cikin ayoyin akwai cikin qur'ani akwai abin da dan adam bai iya ya san ma'anar shi ba haka ma fasara zulumatun ta biyu ita ce ciki akwai abin da ke duhu ga munafiki akwai ayoyin da an karanta su in ka dubi fuskar munafiki za ka ga ta yi ginis ginis waɗannan ayoyin ba iya imani da su an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ko to shi kan munafiki ba iya imani da waɗannan ta mai duhu kwarai sannan an ce innal munafiqina fi al asfali minan na'a to wannan ita ma ta yi mishi nauyi ya yi ayyu alladhina amanu jahidul kuffara wal munafiqina waglus alai to ita ma wannan bai son ta ita ma tana cikin zulumatu ga munafiki an fahimci wannan adun da kuma tsawa tsawa su ne ayoyin azaba da siffanta lahira inda duk munafiki ya ji ana siffanta wutar jahannama yanzu hankalin shi na tashi yadda ka san tsawa na sauko maka idan kana jin tsawa hankalin kana tashi ko to haka munafiki yake jin duka ya firgice don shi ne ba su so ana karatun qur'ani la yadhkuruna allah illa qalila ba su so ana faɗi Allah wanda da an faɗi mutuwa ya jita aka faɗi wuta aka faɗi kabari aka faɗi mi yanzu duk ana barkata mishi lissafi sai ya tashi ya bar wuri yace Allah ni dai ne bari karanta mana ayoyin haka da duk ka bi ka bata mai dai ni dai ka ta san hankali ta kullum dai an zo ana zaune ana hira na kai mutuwa ɗaya haka kama mutane wallahi munafiki bai sai ji ana mutum mutuwa haka ma ana tona asiransu su ma kaman tsawa yake ji yanzu ayoyin nan da muka yi tafsiransu in munafiki na zaune kamar ana mishi tsawa yake ji saboda asiransu ne ake ta tunawa ta da duk inda suka bi sai a nuna a ce ga munafiki can wa barqun da walqiya walqiya sune ayoyin da suka dan haskaka munafiki ya dan ji sanyi sanyi idan aka karanta aka ce ar-rahmanir rahim Allah mai rahama da sai to shikenan za mu yi munafici mu samu rahama a kiyama aka faɗi aljanna ai la da an-nara man qala la ilaha illa Allah ko to sai ya girgiza kai ai duk wanda ya ce la ilaha illa Allah bai bai shiga wuta ire-iren waɗannan masu daɗi su yake son ji waɗanda idan ana karanta maka su sai ka ga ai ba sai an bauta ma Allah ba ko to dama munafiki ko ba mai son bauta Allah ba ne to kaga cikin qur'ani akwai waɗannan akwai zulumat akwai ra'adun akwai barkun yaj'alun asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq haka ma suna sanya yatsayensu fi azanin cikin kunnuwansu mina sawa'iki saboda tsawar idan suka ji ana karatun ayoyi waɗanda ke bayani akan azaba waɗanda ke bayani akan lahira to ba su san ji sai su rika sa hannuwansu cikin kunnuwa suna tushewa an fahimci wannan ba su san su ji ana ambaton ayoyin azaba yanzu hankalin suna tashi idan bai sa ya toshe ba sai ya samu AIP sai ya sa ga kunnan shi ya kunna kiɗi kuna nan kuna ta wa'azin ku shi na ce na ta shagale shi ko kuma ya tashi ya ba ku wuri abin nufi dai a nan suna ƙoƙarin toshewa kada su ji ayoyin azaba shi ko mumini an san shi da siffa biyu idan ya karkata nan gefen ya ji ayoyin rahama ya tabbatar da ubangijin shi mai rahama ne sai ya kwaɗe zuwa ga aljanna ko kuma sai hankalin shi ya kwanta ya san ubangijin shi na iya sa shi aljanna idan kuma ya karkata ɗayan ɓangaren ya ji yadda ake bayani akan wuta da azaba kuma sai ya san ba a shiga aljanna sai an bauta ma Allah an fahimci wannan ya san in an saba ma Allah kuma akwai tattalin da Allah ya yi ga masu saba mishi an fahimci ma'anar wannan to shi ne haka yake ko yaushe bai so a yi ta karanta mishi aljanna a'a surkawa ake yi a faɗi wuta a faɗi aljanna dan shi na qur'ani wuta da aljanna ake ta faɗi idan ka wuce ayar wuta a jima sai ka kai ga ta aljanna at-targhibu wa tarhib kenan Allah madaukakin sarki a wani gurin yana cewa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim وأن عذابي هو العذاب الأليم kun ga da Allah ya ambaci gafara da rahama kuma sai ce kuma wa azabi don ka san cewa biyu ne akwai azaba akwai rahama a fatiha da muka gamo Allah ya ce ar-rahmanir rahim sai ya goyo ar-rahmanir rahim da me maliki yawmiddin don ka san akwai yinin da ake saka ma mutane ga ayyukansu in kayi nagari kaga kyakkyawan sakamako in kai mummuna ka ga mummunan sakamako to ala ayyi hala a targhib wa musulmi haka yake tafiya shi kuma munafiki ya fi tafiya ga mi a targhib kullun dai aljanna kullun dai aljanna in wa'azi ma zai sauraro ya bi so ana ta siffanta mishi aljanna bai son ya ji ana faɗin wuta bai son kuma ya ji ana faɗin laifi wanda ya sha giya ka laifin shi nan wanda ya yi kaza kaza bai so yana jin waɗannan sai mishi nauyi a kai an fahimci wannan to wannan shine hali da kuma siffa ta munafiki haka ma al maut yana tsoron mutuwa ba wanda ya kai munafiki da kuma kafuri tsoron mutuwa su musulmin jiya mutuwa ce a bakinsu wallahi mutuwa bata zama musu bakin komai ba na ba misalin hubaibu nan wanda aka sa aska za a riƙa tsagar jiki shi har sai ya mutu amma abu ɗaya ake son ya faɗi sai a kyale shi ya ce ni hubaibu na so a ce annabi muhammadu ne ke ɗaure a wannan wurin ni kuma yana can gida cikin matana da iyali na kwanci na lafiya lau da ya faɗi haka sai a ce to a walwale shi a sake shi da tafiya ya kalli wannan ya ce ina ya ce wallahi ma uhibbu anni fi ahli wa waladi ma'i afiyatud dunya wa na'imuha wa yusabu muhammadun bi shawkati shi ma wani sahabi irin haka ta faru gare shi to shi kan da Allah ya tashi nuna aya da aka kashe shi sai aka ga gawa ta miƙi da kanta ta tashi tana tafiya sama gagawa bainar sama'i wal ardi gawa tsakanin sama da ƙasa wallahi gawa tsakanin sama da ƙasa kuma cikin sahihul bukhari a sahhu kutubil musannafa to su haka suke su mutuwan bata kai musu bakin komai ba su suna kallon in sun mutu za su cimma abin da yake mafi alkhairi ne mu kuma a yau duk da yake ba munafukan muke ba amma zaman mu da munafukai mun dan samu rabo son koya mana son duniya ko cikin mu ba wanda yake kin jini a ƙara mishi shekara dubu nan gaba wallahi in yau a baka zaɓi shekara wallahi ba wanda bai so shekara dubu ya zauna a duniya ya ta rayuwa ya ta holewa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mishi mabudayye na dawama a cikin duniya ya zan bai mutuwa ko kuma Allah ya karbi rainai ya ɗauka shi cikin jama'a maɗaukakiya ya ce Allahumma firra fi ala duniya a bakin ya Allah cikin jama'a maɗaukakiya to su munafukai hazar al-mauti suna tsoron mutuwa hazar al-mauti wato don tsoron mutuwa ko wallahu muhitun bil kafirin kuma Allah mai kiyayewa Allah mai kewayewa ne abin nan bil kafirin ko ga kafirai wallahu muhitun Allah mai kewayewa ne bil kafirin ga kafirai ba yanda za a yi kafiri ya kuce ma Allah a raya shi ma shekara dubu idan ya gama dubun sai me kuma annabi nuhu shekara shi 950 yana wa'azi ko to da ya kammala wa'azin ya gama duka yanzu yana ina abinda suke cewa yau halittar duniya ga baki daya shekara biliyan goma sha shida zuwa biliyan goma sha bakwai biliyan goma sha shida 16 to 17 biliyan years duk an yi su sun wuce kuma sun zama tarihi to da za a raya ka shekara biliyan 20 wallahi zuwa za su yi su wuce don haka abin da yake gurin Allah shine mafifici shi ya kamata koyaushe mutum ya yi ma kokari to anan wallahu muhitun bil kafirin Allah mai kewayewa ne ga kafurai. malamai suka ce wannan ayar tana nuna cewa ashe munafukai nifaqul itikadi kafurai ne ko sai dai a kiyaye munafuncin kashi biyu ne akwai munafukin da shi da kanshi cikin zuciyar bai yi imani ba da za a matse shi da zai fito ya faɗi ya ce wallahi musulmi ƙarya nake muku bai yi imani ba irin wannan shine faƙul itiqadi ko wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum su da kansu sun san ba su yi imani ba an fahimci wannan to irin waɗannan munafukan Allah maɗaukakin sarki ya kira su da suna kafirai Imamul muhaddisi na Abu Abdullahi wato Imamul Bukhari ya zo da hadisi a littafin shi na sahihi ne hadisi na 4670 da hadisi na 6000 da hadisi na 4671 da hadisi na 4672 Imam Muslim a sahihi hadisi na 2774 daga abdullahi da umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abdullahi da umar yake cewa lamma tufiya abdullahi bin ubay lokacin da shugaban munafukai na madina abdullahi dan ubay ya mutu ja'a ibnuhu abdullahi ibn abdullahi dan dan shi abdullahi dan dan abdullahi dan ubay ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu kamisahu yace ya rasulullahi ka bani rigarka domin ga babana can zai yi wa fati finu fihi abahu domin ya roki wannan ne domin yayi ma uban shi kafani da wannan rigar ta annabi zato yake idan ya samu uban shi wannan rigar ta annabi zai samu saukin azaba ko domin a cikin rigar annabi akwai zufan annabi wuta ko ba ta ƙunar zufan annabi zufan annabi ba daidai yake da zufan kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci complete bambanci da mutane ba daidai yake da mu ba a wurin daraja ba daidai muke ba gashin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabai fa magani suke da shi ɗiba suke sa cikin wani kofi na tangaran a riƙa zuba ruwa ana tsayewa duk ciwon da ke gare ka da an ba ka gashi annabi ka sha kawarki. annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abdullahi bin ubai ya zo mishi yana roƙon shi ya ba shi riga shi domin ya sama mahaifin shi shi ɗan ya san halin uban don haka yana neman mu uban hanyoyin da zai samu rahama ne ko kun san abin da ke tsakanin da da uba annabi bai kiyaye shi ba fa a atahu sai annabi ya bashi summa sa'alahu an yi salli alai da ya ga ya samu rigar kuma sai roki annabi ya rasulullahi so nake kai uba ubana sallah idan ya mutu kun ga idan annabi ya yi maka sallah fa sallan nan fa mai daraja ce ko ba daidai take da ni ko kai ko wani ya ma wani sallah annabi dai bai kiyaye mishi ba fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli alaihi sai annabi ya miƙe domin ya yi mishi sallah fa kama umaru fa akhadha bi sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai al-faruq umar ya miƙe ya riƙi rigan manzon Allah fa qala ya rasulullahi tusalli alaihi wa qad nahaka rabbuka an tusalli alaihi kana sallah gare shi alhali ubangijinka ya hana maka kai mishi sallah ai Allah ya ana maka kai mishi sallah a wata ruwayan wa huwa munafiqun ya rasulullahi kai mishi sallah kuma yana munafiki ai kowa ya san shi faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi inna ma khayyarani Allah ai Allah zabi ya bani in na so yi mishi sallah in na so kada yi astaghfir lahum ko aw la tastaghfir lahum استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم Allah maɗaukakin sarki ya ce istaghfir lahum kama ya musu neman musu gafara ya musu istighfari ga Allah Allah ya gafarta musu aula tastaghfir lahum ko kada kai musu istighfari domin sallar gawa kamar neman mata gafara Allah ne bi ma'ana kai musu sallar ko kada kai musu sawa'un duk ne in tastaghfir lahum sab'ina marra ko da ko zaka neman musu gafara sau saba'in a kabbarta sallar gawa a sallame a yi ta biyu a sallame har sau saba'in kana musu sallar. to falan yakfir Allahu lahum Allah bai gafarta musu Allah ya san sharrin su ya san yanda suka cuta ma addini shi la hawla wala quwwata illa billah yace to ai ka ji abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi nan ko da dai musu ko ga musu dai Allah ya ce dai la haka ni sai in yi yace to wa sa'azidu ala sab'ina tunda an ce in ni 70 ba a neman ba ba a ba a gafarta musu ko to ni kuma zan yi 71 ko 72 in wuce 72 in wuce 70 din domin a gafarta mishi munafiki na mai tsananin cutar da annabi wanda har tara tawaga yake la tunfiqu alaman inda rasulillahi daga yau wasici nake muku kada ku koma ibar dukiya ku ba talakawa nan da tare da annabi hatta yanfaddu har sai sun watsi la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azal ma wa'adna Allahu wa rasuluhu illa gurura yace kai jama'a ku tsaya faɗa muku da Allah da manzon Allah ba alƙawalin komai suke mana ba face yaudara babu kalmomin da ba su faɗi ba akwai lokacin da suka zo in sun ga sahabbai suna yi musu a a'a da su sahabiwa ne kaza kaza kaza suna ce musu Allah ya saukar da aya ya ce musu wannan izgilin da suke akan shi ma sun kafirta to haka al'amarin su yake to tunda an ce in annabi ya nemo musu gafara su saba'in ba za a yafe musu ba sai ce to shi kuma sai ya wuce saba'in don a gafarta musu ku dibi yadda annabi ke so al'ummar shi wallahi da yawan malamai ba a yi kwaikwayo da wannan ba in dai malami yana bisa karantarwa annabi to tausayin al'umma aka san shi da shi ƙoƙarin neman ma al'umma gafara ya Allah al'umman nan ba su fahimta ba ya Allah ka gafarta musu kuma idan ka zo karantar da su ka yi amfani da harshe mai hikima duk harshen da ka san idan ka yi amfani da shi al'umma ba za su fahimta ba to ka sauya shi ka yi amfani da wani shi domin al'umma su gane ka zama mai matuƙar kwaɗayi ga ganewar al'umma kuma ka zama mai tsananin kwaɗayi ga al'umma su samu rahamar Allah kada ka zo ka zama mai ƙoƙarin halakar da al'umma wata magana idan ka ji huta ga mutum wanda bai saba jin ta ba zai ta ko idan ya ta zai halaka shi na imamul bukhari da ya taken babi yace ku kunu rabbaniyina bil ilmi ku zamo masu tarbiyyar mutane ga ilimi akwai yan class 1 akwai class 2 akwai class 3 har akai secondary ko ss1 ss2 har akai jami'a to ku yi mutane haka kuna tarbiyyar su kaɗan kaɗan ba haka ake ba da ilimi kawai gatsar gatsar ba janjiri ne aka ɗauko an haihu an kawo maka shi sai ka ɗauki doya kawai ka tura mishi cikin baki kaga kashe shi ne za ka yi ko ta ko a fage ilimi akwai wanda bai wuce jinjirin ba madara ake bashi akwai wanda ya girma ya kosa ya yi haƙura ya yi zaka a cikin ilimi shi wannan zuba mishi duk ilimin da ka kwaso ya sa abin da ke fitar da mutum daga musulunci ya sa wanda bai fitarwa wani idan ka jefa mishi wata magana za ta fitar da shi musulunci ma'azum na jabal sahabi annabi ne makarancin qur'ani ne yana cikin hudun da annabi ya ce innan mutu na bar ma duniya hudu su karantar da kowa qur'ani khuzul qur'ana min arba'in من ابن mas'udin wa ubayyin wa mu'adhin wa salim maula abi kuzaifa kaga yana cikin su ko sannan yana cikin wasu mutane da annabi ya keɓance ya faɗi abinda sun ka samu ɗaukaka da shi cikin wannan al'umman wato akwai mutanen da suna da wata daraja wadda sun fi kowa wannan daraja a cikin al'umma yace arhamu ummati bi ummati abubakar wanda ya fi kowa tausan al'umma ta cikin al'ummata ta shine abubakar wallahi da za a kama na abubakar ya mana wa'azi ta da don musulunta saboda taushin baki da kuma harshe mai daɗi wanda zai rika faɗa mana mutum ne mai tausayin al'umma wanda annabi ya ce inna allaha yalinu kuluba man sha min ibadihi hatta kuna aliyana min al-lini Allah yana tattausa zukatan waɗanda ya so cikin bayan shi zukatansa su yi taushi su fi taushi taushi yana nuni zuwa ga abubakar ya ce wa ashadduhum ala dinin umaru wanda ya fi kowa tsananin riko ga addini ba tsananta ma mutane ba tsananin riko bai son komi ya kuce mishi shine umaru wa ahyahum usman wanda ya fi kowa kunya cikin wannan al'ummar kuma shine usman wa akra'uhum ubayy wanda yafi kowa iya karatu shine ubayy yace wa a'allamuhum bil halal wal harami wanda yafi kowa sanin halal da haram yace mu'az to ma'azu tare da sanin halal da haram wata rana ya tabbata sallah yana limanta mutane shi ya riga ya saba a masallaci annabi ana iya jaye musu bakara za haka sai ya zo ya ja dogon sura cikin masallaci wani saurayi shi kan ba kawai ya taho yana shiga cikin sallah ya ji an ja an ja ya ji ba gawa ba sai ce assalamu alaikum ya koma a gefe ya tashi sallah da ya kammala sallah shi shi na ma'azu ya wayo ya siffanta shi wanne ne ya sallama na sallah munafiki ne ran shi ya ɓaci sai ya wajen annabi annabi ya kira ma'azu ya ce ya kai ma'azu kana son ka zama mai fitinan mutane ashe mai kokarin zoma mutane da abin da yafi karfin su fitina ce yake masa ko ba taimakon su ne yake yi ba bugu da ƙari akwai mutumin da ya shigo masallaci annabi ba ƙauye ne an ka zo ana sallah shi dai ya riga ya ji an ce wanda duk yayi atishawa to ka gaishe shi ko a gaisuwar atishawa shi na sai ana cikin sallah sai joni ya atishawa sai ce yarhamukallah sai sahabai wangai hararo shi can wangai hararo shi nan ana nuna mishi ya yi laifi sai ce ko kuwa ta yi hasara ta kun ga da kwaɓe magana ko don haka jira yake a gama sallah ya gani shin yanka shi za a sa a yi ko me za a sa a yi ana kammala sallah ya ce wallahi ban taɓa ganin malami mai karantarwa irin annabi ba bai buge ni ba bai zage ni ba bai aibanta ni ba kira na ya ce mini ai wannan sallar irin waɗannan zantutukan ba su halatta a cikinta ya mini wa'azi ciki hikima shi ma wani da ya zo ya shigo masallaci daga ƙauye yake ashe fitsari ya koro shi yana isuwa masallaci janya wando da ya fayar ya fara fitsari cikin masallaci ya kammala masallaci sahabbai suka ta zaburo za su duka shi annabi ya ce ku dakata ya hana da kishi ya ce a ɗeba ruwa aka zuba annabi ya kira shi ce ai masallacai ba a gina su don wannan ba kana ji ya ce eh. ya gane ya gyara to shi na sahabai ashe sun bashi sun bashi takeici dan za su tasowa ba su yi mishi gyara ba su far mishi da duka sai aka kabbata sallah da aka yi sallah ya tashi addu'a sai ya daga hannu Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah kai mini rahama ni da Muhammad kada ka yi ma kowa rahama tare da mu na ka kammala sallah annabi ya ce a'a ka kunkuntar da abin da ke da fadi annabi ya mishi wa'azi ya gyara mishi to ko yaushe shi annabi mai kokarin gyara ne ba mai kokarin batawa ba to shi na ana yake cewa dan ubayyu tare da munafucin shi ya yi zai yi mishi istighfari sama ga saba'in inda istighfarin sama ga saba'in za su iya sa Allah ya gafarta mishi ashe ko maki ga da kai gurin shiga shi wuta ko tunda annabi bai da maki a Madina kamar dan Ubayy to ana cikin haka Umar ya ce ya Rasulullahi innahu munafiqun ka fa kiyaye ya manzo Allah munafiki ne fa kake ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale umar to ana a haka sai ga wahayi ya sauko daga Allah ban ce har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya mada ubayi sallah wahayi ya sauko Allah madaukakin sarki yana hani ga yin sallah ga munafukai Allah madaukakin sarki yake cewa la tusalli ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Allah madaukakin sarki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata kada yi sallah kan ɗaya daga cikin su wanda ya mutu to kage yanzu hujja ta sauko ta haramci musu sallah ko don haka annabi sai ya daina yin sallar wala ta kum ala qabrihi kuma kada ka tsayo akan kabarin shi munafiki faqul ihtikadi ba a yi mishi sallah ko ba a zuwa kai gawar shi ko ba a yi mishi addu'a fa innahum kafaru billahi domin ko su munafukai kafaru billahi sun kafurci ma Allah kun ga ana Allah da kanshi yake faɗin sun kafurci ko wa rasulahu kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce ma Allah wa rasulihi kuma sun kafirce ma manzon Allah wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu suna waɗanda sun fita daga cikin dara Allah fasikai ne to akwai wurare da dama inda Allah madaukakin sarki ke nuna munafukai kafirai ne kuma za su kasance tare da kafirai a cikin wuta khalidin fiha wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati wal kuffara nar jahannama ko khalidina fiha kaga khalidina fiha malaman sunna kaf sun hadu ba wanda ke dawama a cikin wuta sai kafiri in dai ba kafiri kake ba kana musulmi ko da kwaya azara gare ka na imani za a fitar da kai daga wuta to amma kuma ga shi munafikai an ce za su dawoma a cikin wuta kai duk da yaƙi ma daga ƙarshe sai da aka ce annabi ya yaƙi su ya ayyu hannabi jahidul kufa ya ayyu allazina amanu ya ayyu hannabi ne ko jahidul kufara wal munafiqin to ga nan dai al'amarin munafikai to a cikin wannan ayar malamai sun tatsi hukuncin cewa munafikai kafirai ne saboda da Allah ya gama faɗin su sai ce wallahu muhitun bil Allah mai kewayewa ne ga kafirai zai zai kewaye su da azaba kuma ana magana ne akan munafikai nan sai ya juya ya kira su da sunan kafirai Allah madaukin sarki ya tsare mu da munafuci da kuma sare munafuci gobe insha Allah ta'ala za mu gama karatu akan munafukan za mu karanta ya kadul barqu yaqtafu absarahum mu ji yanda kuma suke izgili ga muminai Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya saka malamin da rubuci alkhairi ya kuma ba mu ikon aiki da abin da aka karanta me wannan tambaya ke cewa ne ne ma'anar cewa babu sallah idan abinci ya halala ai wannan magana ce wadda take a fili idan an halarto da abinci kana jin yunwa to ka fara da abincin gabanin sallah wannan kuma shari'a ko kuma in ce annabi na son ya kiyaye maka ne da natsuwa da kuma kushu'inka a cikin sallah